gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraron shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin duk na FM a Nijar suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Haka kuma in aka je kuma su a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma ka kan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya inda ma yau 27 ga watan Satumba shekara ta 2018 maganar kenan. Sannan za mu ci gaba da maganar akan zaɓar nau'i da kuma tantance tsaftar abinci da muke ci a rayuwarmu ta yau da kullum. akwai cutuka ne da a yanzu bincike ya nuna cewa a suna da nasaba ko suna yawaita dangane da nasabar su da irin abincin da mutane suke ci misali yanzu in ka ɗauki ma cutuka da akan samu daga abinci sun kasu daban-daban kamar misali akwai wanda halittu kwayoyin cuta ne ko kuma halittu wanda ido ba zai gani ba misali in ka ɗauki abincin da muka yi magana a ba irin wanda suke gwangwani akwai nau'in cuta da zai iya sa irin abincin gwangwani magani wanda in ya zamanto cewa wannan kwayan cutar ta shiga zai zamanto ya sa kuma ya kawo wannan kwayar cutar kuma tana da illa kwarai domin a cikin mutum uku da suka kamu da ita a biyu za su iya rasa ransu mu je karashen wannan tattaunawa da aka ji somin tabinta wanda wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwariyayi da likita kwararre uh, Usman Muhammad Ibrahim a bangaren kula da yaƙi da cututtuka na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Sai kuma jin ci gaban wasu daga amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota. haka yake to daga karshe kuma za mu bude layi bayan mun gama sauraron hirar domin kofa albarkacin bakin ku a lambar mu ta alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. bari mu kara jin wasu amsoshin da muka maku ta tambayar mu ita ce ta yaya muke tantance nau'i da tsabtar abinci da muke ci don inganta lafiyar jikinmu To saƙon farko ya fito ne daga Ahmad Sale na faɗa ya ce salam yau da gobe Yau ma kamar kullum ina tare da ku domin sanin nau'ikan abincin da ya dace jama'a su dinga amfani da shi domin kula da lafiyar jikinsu da na iyalansu ku tashi lafiya ta Daula Salim da kuma da ta na BOA Usman Kabara. To na gode. BOA Usman Kabara mun gode <laughs> ta. Sai dai a bar masaji ya jin mai. <laughs> Sai sako na gaba inda ya fito hmm. daga Yunusa Tanko Bani baka hmm. inda yake cewa tsafta ga abincin dan adam abu ne mai kyau don samun lafiyar ciki da kaucewa da kamuwa daga cututtuka cututtuka mai nasaba da rashin ingancin abinci. To sai kuma Adamu Sabi'u Wangara ya ce muna tsabtacewa da kuma tantance abincin da muke ci ne ta hanyar duba ingancin abincin sannan mukan wanke duk nau'in abinci da ya kamata mu wanke. To sai sako na gaba inda ya fito daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi inda yake cewa salam yau da gobe da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya hakika kuna ƙoƙari sosai wajen abubuwa da dama a cikin wannan shiri mai albarka. Muna fatan muna alfahari da ku. Allah ya ƙara ɗaukaka da basira amin summa amin. To muna godiya sai kuma Alhaji Sulaiman Malleri ya ce salam yau da gobe shirin matasa muna biye da ku sau da ƙafa. za mu ji yadda abin yake a bakin masana a tashi lafiya. To sai ba gudu ba gudu ne ko mm, ba gudu ba oh, gudu haruna mm, in mm, to inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah tabdijan ai yanzu mutane babu ruwansu da tantance abincin da suke ci saboda dalilai da dama Allah ya kare mu kawai amma akwai matsalar abinci mai kyau a halin yanzu sai kuma isa mejo ya ce salam yau da gobe to ni dai ba ni da abin da zan faɗa dangane da waɗannan batutuwa amma ina sauraron ku domin nima in karu ku tashi lafiya To sai sako na gaba inda ya fito daga Suleiman S dan Fulani. Suleiman S Fulani mm. hura girke. <laughs> To hura girke. <laughs> Inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa fatan alheri nake a gare ku. A gaskiya tsaftar abinci ya zama dole ga duk wani mai hankali saboda kara kai. haka to sai kuma abubakar kawo girgire ce to duk da yake mu a nan arewacin najeriya muna da matsalar isassun abinci wannan yasa al'umma ba su damu da duba ko tantance nau'in abincin da za su ci ba amma gaskiya akwai buƙatar mutum ya rika tankaɗe da reraya kafin cin abinci tare da tabbatar da sa allah ya kare mu amma fa arewa ba akwai abinci ba kala kala ya daɗa sauraron likita zai ji a bayanin Eh. Mm. Sai sako na gaba inda ya fito daga Isa Lawan Girgir inda mm. yake cewa salam yau da gobe ta hanyar wanke wa idan 'ya'yan itatuwa ne ko ganyayyuka da kuma dafa abinci sosai. Mhm, wato a dafa shi sosai din nan eh. kamar ruwa ne a tafasa shi a tafasa da sauransu mm. eh. to sai kuma Aliyu Adamu ya ce tabbas ya kamata mu rika tsaftace abincinmu a duk lokacin da za mu yi amfani da shi domin inganta lafiyar jikinmu da ta iyalanmu To sai saƙon Sa'idu Gagiyo inda hmm. yake cewa salam yau da gobe mu dai a Najeriya ko na ce talaka ba shi da zaɓin abinci matukar zai samu abin da zai kai bakinsa. To sai kuma barista Hassan Girema Maska ya ce tare da Aishatu Isiyaku suka aiko ya ce daga karamar hukumar macina ya ce muna taya tawagar yau da gobe fatan alheri to mun gode muku mm. to shi ma sako na gaba ce daga ibrahim umar na basa cewa yi da fatan allah ya kawo mana tsabtataccen abinci mai kyau sai kuma abakar bello ya ce salam yau da gobe tsabta cikon imani hakika tsabta yana da kyau allah ya sa mu zamo masu tsabta a tashi lafiya to sai sako na gaba inda ya fito daga shehu adamu rijau inda yake cewa To ina to ni ina ganin a birane ne ake damuwa da tantance abinci da za a ci domin ya inganta lafiyar jiki amma karkara matukar dai abinci na ciwuwa ko idan idan hmm. dai kawai a sa shi baki ne shi kenan. A magance yunwa ko. Hmm. To sai kuma karshe Amiru Alimuzon Alimuzon Amarawa Allah sana faɗa daidai ce daga birnin Sokoto sai Maryam din ita ma a birnin Sokoto suka ce yau da gobe hukumomin kula da abinci ya kamata su yi kokarin ganin duk wani nau'in abinci da al'umma al'umma za su ce ya kasance tsaftatacce shi sa yana ɗaya daga cikin abin da kwari ce yana cin yana nemo mana shi ma saboda mm, mu ji ta bakin gwamnati mako mai zuwa to mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. A kowace rana 25 ga watan Satumbar kowace shekara rana ce ta tunawa da masu bincike da kuma hada magungunan asibiti wato World Pharmacist Day a turanci. Ga rahoton da wakilinmu kwari aiko mana a shekaran jiya amma da ba ranar lafiya ba ce muka ce sai yau mu kashi. shi. An fara bukukuwan ranar ce a watan Satumba na shekara ta 2010 bayan da a shekara ta 2009 taron koli na kungiyar masu harhaɗa magunguna ta duniya wato International Pharmaceutical Federation ya amince da keɓe ranar 25 ga watan Satumban kowace shekara domin gudanar da wannan gangami. Wannan rana ta 25 ga watan Satumba ta yi daidai da ranar da aka kafa kungiyar a shekara 1912 mai sharkwata a ƙasar Netherlands wacce a yanzu kuma ke da fiye fiye da mambobi miliyan uku a duniya a ƙasashe 139. Najeriya dai ta bi sahun ƙasashen duniya wajen gudanar da wannan gangami karo na tara. Pharmacist Bala mai kuɗi da ke zaman shugaban kungiyar masu fasahar harhaɗa magunguna ta Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace abubuwan da suke muradin cimmawa. abin da muke so kawai mutane su san wane ne mai hada magani mene ne mai hada magani yake yi ina za ka sami hada magani wace shawara za ka nema daga gare shi abin da ya kawo wannan kuma saboda dai a wannan kasai da ba mu da yawa yanzu kawai mun fara yawan da mutane sun fara sanin wane ne pharmacist ma da kawai pharmacist an ɗauke shi kawai ma'aikacin asibiti ne biyu da safe biyu da rana biyu da eh, yamma kamar yadda ake cewa pharmacist ya wuce haka pharmacist shi ke gano maganin shi ke hada shi shi ke sarrafa shi kaga kuma cewa tun da wanda ya gano ya hada ya sarrafa ya kowa sanin amfani da illa wannan abu shi sa wannan takin na ranar aka sa mashi wannan takin pharmacist ne mafi sanin magani to shi sa aka sa wannan ranar don a faɗakar da mutane yayin da masu harhaɗa magunguna ke ƙoƙarin al'umma su fahimci mahimmancin rawar da suke takawa wajen kiwon lafiyar bin adama, a nan kano an kwashe lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana tsakanin hukumomin jihar da ƙungiyar dillalan magunguna tun a shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar kano ta ɗauki matakin fitar da dillalan daga kasuwar sabon gari saboda zargin yana sayar da magunguna marasa inganci da kuma waɗanda ke sanya maye alamarin da ta ce yana ƙara yawan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birni da kewayen kano mu daga bangaren mu mun nemi abokin da muka ce ai ba ai ba abin da muka faɗa shine idan mun ba da labari an kama ɗauki mataki mai tsauri idan kuma mun ga wata illa da za mu iya magani idan mun yi a goya mana baya wajen yin maganin ta a haɗa hannu da mu domin maganin abin duk wannan zai taimaka yanzu kamar abin da yake faruwa a kasuwa da aka zo aka je ma'aikata ake ce ana so a kama magani dokar ba ta a kama magani magani mara kyau ba ci aka ce a kama magani ko mun nema cewa da su kamar yanzu kamar irin wannan young pharmacist din a hada da irin mutanen su da mutanen mu a tsaya in an ga mara a kama in an kama a tabbatar wanda a kama a masa hukunci amma an sha samun matsalolin da cewa mun kama mutum da kama an kai shi gurin yan sanda an kai shi kotu an ci shi tare dubu goma sha takwas ko an ɗaure shi wata biyu wannan zai magani. Alhaji Hussein labaran zakar kenan shugaban rashin jihar Kano na kungiyar dalalan magunguna ta kasa yanzu haka dai wani kamfani bisa haɗin gwiwa da gwamnati na aikin gina sabuwar kasuwa ta masu hada-hadar magunguna zalla a nan Kano a wani mataki na sanya ido sosai akan yadda suke tafiyar da harkokinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Amin, amin, amin, ya Allah. nan karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai shi idanu ya yi hasara babba kowai shi idanu nan ce ya yi hasara babba rashin idanuwa shata mu ba mu sonai rishin idanuwa shata na gudu ne itun da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari sagiran idanu mai kumbure idanu da kaji ka na ta keke, da kaga ka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye domin ba kulawa sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye To, to muna, mm. muna, muna godiya shatan Nijar sannan kuma shi kanshi da kwari da ya mamu wannan rahoto muna godiya. To a makon jiya mun tsaya ne akan hirar da wakilinmu na Kano din shi Ibrahim Kwari yayi mana da Dr. Usman Muhammad Ibrahim daga bangaren kula da yakar cututtuka da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya inda kuma ya tsaya inda yake bayanin tsaftar abinci da yadda zamu mu zaɓe shi da duk abin da ya kamata ga ci gaban wannan tattaunawa akwai cutuka ne da a yanzu bincike ya nuna cewa a suna da nasaba ko suna yawaita dangane da nasabarsu da irin abincin da mutane suke ci misali kamar yanzu in ka ɗauki ma cututtuka da akan samu daga abinci sun kasu daban-daban kamar misali akwai wanda kwayoyin cuta ne ko kuma halittu wanda ido ba zai gani ba su suke haddasa su kuma su kansu wannan misali in ka ɗauki misali abincin da muka yi magana a ba irin wanda suke gwangwani akwai akwai nau'in cuta a da zai iya sa irin abincin gwangwani wanda in ya zamanto cewa nan kwayan cutar ta shiga zai zamanto ya sa kuma ya kawo wannan kwayan cutar kuma tana da illa kwarai domin a cikin mutum uku da suka kamu da ita a biyu za su iya rasa ransu sannan bayan wannan kamar misali in ka ɗauki irin kifi wanda ya zamanto an an gasar da shi da hayaki to shi ma wannan za ka iya samun kamar misali ita nau'in wannan kwayar cutar da za ka iya samun shi a abinci wanda ake irin abinci wanda yake cikin gwangwanaye kamar irin kifi nan da ake babbakawa ga gefe kwarai da gaske irin kifi da aka babbaka shi yawwa za a iya samu ko kuma irin su cikwi ko kuma irin abinci da ke gwangwani hmm. za a iya samu to idan haka kamar waccan tambaya da ne misali akwai alkalima ko na nazari da suka nuna cewa sakamakon cutuka ko kuma abinci iri kaza da kaza da wasu al'ummar wani yanki suka fi ci amfani da shi sun kamu da ko kuma suna yawan fama da cuta kaza misali to hakikanin gaskiya alkalima a afirka in ka dauki mafi yawancin cututtuka za ka ga cewar saboda wani lokacin ɗabi'u na mutum ma ba shi da lafiya ma ba zai je asibiti ba wani kuma in ya je ma ba zai samu wanda ya kamata ba sannan kuma da kuma zuwa irin kamar misali a je wurin da bai kamata ba za ga cewa babu ainihin cikakken misali alkaluma da suke nuna cewa wannan kwayar cuta ita ta ga yawan mutanen da suke kamuwa da shi ba ma a najeriya kaɗai ba a nashiyar afirka ma gaba ɗaya matsala ne domin misali in mutum yana da shi ma sai ka ga an zo ma kwata-kwata hankali zai koma wani wuri daban musamman ma an ka samu wanda ba mutumin da ya kamata a ce ka gani ba ne saboda haka sai ka ga an zo ana tunanin wani abu kuma ba za a samu ainihin cikakkiyar lamba ba cewa wannan mutum yana da kaza wanda zai taimaka dai ba a adana bayanai muna da dama matsala ta adana bayanai matsalar bayanai kwarai da gaske hmm. to eh, likita wai eh, akwai wasu abubuwa guda biyu tsakanin cin gurbataccen abinci da kuma abinci wanda ba shi da abin da kuke kira balance diet nan misali wanne ne ya fi sabbaba wa dan adam illa ne to kowane yana da nashi matsala kamar misali mun san cewar mutum yana bukatar abinci gaba ɗaya duk nau'in abinci mutum jikin mutum yana bukatar shi to kowanne fa yana da amfanin shi a jikin mutum misali in ka ɗauki ma a ka ɗauki halittu na jikin jama'a a na jikin ɗan adam da suke taimaka hatta aikin aikin jikin mutum za ka ga cewa suna buƙatar wani nau'in abinci ne domin su yi aiki da ya kamata saboda haka abin da yake nufi shine in ɗan adam bai samu abinci na aji-aji da jikin shi yake bukata ba zai iya yiwuwa ainihin duka bangaren jikin shi daban-daban wanda suke aiki ba za su yi aiki yadda ya kamata ba za su yi rauni za su samu rauni saboda haka za a samu illa sannan har ila yau hatta rashin abinci isasshe za ga cewa zai iya sa mutum ya samu wasu kwayoyin cuta zai iya taba garkuwar jikin mutum ma saboda haka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske misalin kai la'akari da yara wanda su ne aka fi samu da misali rashin ingancin abinci a jikinsu za ka ga cewar suna zuwa da bayan rashin abinci da ya nuna a jikinsu za ka ga cewa akwai cututtuka daban-daban wanda kamar misali in ka ɗauki tarin fuka in ka ɗauki kyanda an fi samun su a yara wanda suke da matsalar abinci da yake gina jiki sannan misali ina so mu sani cewar matsala abinci fa ba wai kaɗai ya zamanto cewa mutum bai ci isasshe ba amma mutum ya ci abinci fiye da yadda ya kamata zai iya zuwa wanda yanzu a kasashen mu da ba mu da wannan matsalar misali a ce mutum yana da kiba da yawa kuma tafi yadda ake bukata za ka ga cewa da ba matsalar mu bane amma yanzu shi ya zama matsalar mu saboda za ka ga yanzu muna da cututtuka misali ciwon zuciya wanda da a shekaru da yawa da suka wuce ko a makara ko likitoci zaka ga ba ma a koya musu a nan saboda ba matsalar mu bane ba hmm. amma yanzu zaka ga in ka je asibiti zaka ga cewar masu ciwon zuciya ne daban-daban wanda ɗaya daga cikin babban matsala shine mutum zai ci kitse da yawa mutum zai ba zai ke motsa jikin shi ba zai ci nau'in abinci fiye da yadda ya kamata sai kaga cewar ya tara kiba kuma kiba nan ta yi mishi illa ya zo da cututtuka daban-daban eh, dama waccan tambayar likita shine nake cewa tun da muna da waɗannan ƙalubalen guda biyu watakila akwai nazari da aka yi saboda yau da kullum ko da aka lura da shi cewa idan aka la'akari da adadin mutanen da suka kamu da cuta kaza sakamakon cin gurɓataccen abinci da kuma waɗanda ba sa cin abinci mai lafiya ko mai kyau misali rashin tsafta da kuma rashin balance diet nake magana watakila wanne ne za a iya cewa ya kamata a kauce masa saboda haɗarin da ya fi wani a ciki to duka dai kamata a ce an ci abinci mai tsafta sannan kuma an ci abinci mai dukkan nau'in ajujuwan abinci da jiki yake bukata domin in ba a ci ba kuma in ba a yi tsafta ba zai kawo cuta kuma za ta iya halaka mutum kuma ba ma mutumin da ya ci ba har na kusa da shi da kuma gaba ɗaya al'umma suna cikin matsala in ba tsafta abinci sannan kuma shi kan shi wannan balance diet da kake magana shi ma abinci ne da lalle ya kamata a ce mutum yana ci in aka ce balance kamar yadda nake magana ya kamata a ce ya zama daidai kare ƙasa kuma kare sama domin kowanne yana tattare da illolin shi wanda kuma za su iya halaka wato da abinci mai wani zai sa kuzarin jiki da wani zai sa uh, gabai ko kuma kwayoyin halitta su aiki da sauransu wato um, shi abincin akwai nau'in abinci wanda misali guda uku wanda su ne a yau da gobe misali in ka ɗauki nauyin abinci mai ba da ƙarfi da kuma abinci mai gina jiki sannan kuma akwai kuma akwai kuma ƙanana misali in ka ɗauki sinadarai da suke taimakawa ɓangaren jiki misali cell na jikin mutane da kuma electrolytes na jikin mutum saboda haka wannan abincin ana so mutum ya ci abinci ne wanda zai bashi kowanne daga cikin nau'in abinci saboda haka in ya zamanto cewar ko ɗaya babu ko kuma akwai shi bai kai yadda ya kamata kowanne kashe-kashe na wadannan kashe-kashe ko da a ce ko da misali ka ɗauki ganyen ah, abinci misali 'ya'yan itatuwa daga da ganyi dukansu akwai wasu wani nau'in abincin zaka ga yana taimakawa ne wajen samar da jini wanda zai yi amfani a jikin mutum wani zaka ga cewar yana taimakawa enzymes misali kamar wasu nau'in sinadarai ne a jikin mutum wanda suna da yawa kuma kowanne yana da aikin shi to amma abin da ake so shine lalle a ci abincin na yadda ya kamata kar a ci sama da yadda ya kamata kuma kar a ci ƙasa da yadda ya kamata kuma har ila yau mutum yana da matsala wajen ya ya kamata ya ci za ka ga cewa ana yin ana faɗakarwa a gidajen rediyo daban-daban sannan baya da haka zaka iya zuwa asibiti ma ka nemi shawara cewar wani abinci ne ya kamata in ci domin ya inganta lafiyata wai a ƙarshe dakta cin abinci akai-akai yana da illa ne e kamar abinci kowane nau'in abinci akwai yadda ya kamata a ce a rana mutum ya ci daga kowane nau'in abinci har da ainihin misali in ka ɗauki nama kitse gina jiki ba da karfi ya kamata a ce akwai iya yawan da mutum ya kamata ya ci sannan kuma ba wai ana so ne mutum ya ci abinci ko da yaushe ba har ila yau bayan cin abinci ana bukatar mutum yake motsa jiki misali ka ɗauki kwana bakwai a rana akalla mutum ya motsa jiki zuwa sau biyar zuwa sau shida a rana kuma minti talatin zuwa sama shine wai a rana ko a mako a akalla su kwana shida a rana a sati kuma ya zamanto cewa in ana motsa jikin nan kamar misali minti talatin zuwa sama hmm. kada ya kasa da minti talatin Um, a ƙarshe mai saƙonka watakila ko ban tambaye ka akwai wani abu muhimmi da watakila ban tambaye ka ba me saƙonka game da mutane ga mutane cewa abin da ya kamata su rinka ci don kiyaye lafiyar su misali dan duk maganar da muke ta cin abinci din nan shine a ƙarshe dai a samu al'umma mai ƙoshin cike da ƙoshin lafiya um, abin da nake so na farko shine zamanto cewar mu yi ƙoƙari mu zamanto cewar a rayuwarmu muna amfani da abubuwan da muke da shi a gida domin wasu abincin ba mu san meye a ciki ba kuma ba lalle mu sani ba akwai hanyoyi da yawa da za a iya zuwa da abinci kuma ba mu san yadda aka hada abincin nan ba sannan lokacin hada abinci ya kamata a kula da tsafta ruwan da aka yi amfani da shi sannan kuma me za a yi amfani da shi a bada abincin nan a sannan kuma yana da kyau ya zamanto cewar duk mutum inda abin da ya shige mishi duhu ya nemi shawara mutum zai iya zuwa asibiti domin ya tuntuɓa Mm. To madalla to daga ƙarshe yanzu bari mu ba ku dama mu buɗe muku lambar wayan mu domin ku ba mu ku daga game da tsaftar abincin da muke ci da kuma yadda ya kamata mu kare kai daga kamuwa daga cututtuka mm. masu nasaba da tsaftar abinci. Haka yake. Lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hello, salamu alaikum, wani daga jama'ar ne? Wa alaikum salam lallai daga jama'ar ne Salisu ah, eh. na gaidan mai biredi ne daga jama'ar. To Salisu haka injiniyoyi suka gaya mana daga jama'ar to muna jin ka. Eh to har ga Allah ya kamata mutane su wa kansu adin. Mm. Hello? to na yawa ka hmm. abincin da bai dace ka hmm. ci shi ba saboda wasu na dan la'akari da rashin kuɗi a hannu shi ma yana taka rawa a kan rashin cin abinci mai lafiya to mm. fatan da za ka dai ka kula ko da kaɗan ne ka sami mai lafiya ka ci ka ci marar kyau mm. sakamakon cututtukan da a yanzu ake fama da su mm. saboda kasancewa da ba al'umma sosai kamar yanzu cututtuka ba su yawa kamar yanzu ba to mun gode salisu na gaida mu yawwa sai yawwa salamu alaikum Amu alaikum salam barka da aiki. Barka ka dai wake kan layi. Yawa mai magana dan juma mai shago ko kanya karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya. To malam dan juma wace irin gudunmuwa za ka bada akan wannan lamarin? Gaskiya gudunmawar da zan bayar game da tsabtace abinci a karkara ai sai dai mutum ina lillahi kawai sai dai Allah ya kiyaye. Eh to dan ba su shawara saboda ka san taya Allah kiwo ba haushe ce ko? Shawara da zan bayar gaskiya mu rika duba wajen tsaftace abinci mm. abinci yawanci wani da an tsinko dai ba ayya to layin ya ya tsinki to to salamu alaikum ga wani nan wane ne alayi kamar da daga daura mm. na bar barka da aiki to barka ka dai da wa muke magana da fatan kun lafiya ya aiki lafiya sannu Alhamdulillah kai sai kuna magana da Sade Sa'idu daga nan daura. To sannu Malam mm. Sade. Mm-hmm. Alhamdulillah to da farko dai kamar yadda ake tantauna akan batun tsaftace lafiyar abin da za a ci wani batu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske. Mm. Mm-hmm. shi yasa musamman kamar ko da an najeriya aka kafa hukuma ta nafdak domin hmm. tsaftace ire-iren waɗannan ana nan ma ana kokarin tuntuɓo mana su hakika to amma wani abin mamaki wanda ya zama cewa duk da akwai wannan hukumar amma sai zama da cewar tamkar kamar wannan hukumar a wani bangaren ba ta aikin ta yadda ya kamata me yasa ka ce haka saboda abubuwan da ake shigowa da su wanda za su yi illa ga al'umma hmm. ko kuma a kasuwanni ake sayarwa wannan hukumar ba sa ɗaukar matakin da ya dace ballantana har wannan abin ya rika bazuwa a hana shi bazuwa cikin al'umma. Hmm, na gane malam sare so a karshe nake mai jawo hankalin al'umma mai kiyaye lafiyar mu saboda babu yadda za a kaje je wancan shagon hmm. ka sayo lafiya haka hmm. to mun gode sare a kenan ku ya dai mana waje <laughs> yayi sare saboda lokaci bari kuma mu je mu dauki na ƙarshen nan wane ne daga jiga a gurguje Salamu alaikum. Wa alaikum salam. rabu minti gare ka. Eh, ok, to Isa mai kifi ne da karamar hukumar Roni in kiya lauyan masu tefa ne To Malam mm. Isa, wanne shawara za ka bada game da tsafta abinci? Ina ba shawara musamman mu mutanen karkara ina ba su shawara don Allah duk wanda zai ci abu ya daure ya rinka wankewa idan abu ne ko Eh kamar kayan marmari eh. To to to mm. shikenan mun gode Isa daga eh, Roni. Isa mai kifi lauyan masu cefa ne daga dan Sure. To mun gode sosai. Haka ne fa ni ma ga na gudunmuwar a kara da gishiri a wanke ganyaye a wanke su da mm. gishiri da kuma 'ya'yan itatuwa haka eh, ne. ta muke ta naziri ne uwar tuwo eh mana <laughs> amma kin san uwayen ton bi muke da su <laughs> haka ne da ta ba ne yayi to mun gode so <laughs> yanzu kan dole anan zamu tattara ina mu ina mu sai kuma gobe juma'a in Allah ya so zamu sake dawowa da maganar abin da ya shafi nishadi da makamantansu yanzu kan a madadin abokiyar aiki Daula Salim sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.